القول الثاني استدل القائلون بحجية المصلحة المرسلة وندرسو كتي نهجة رأي هجة مصلحة مرسلة بما يلي هنا قول الأول نما رأي هذا سيدي قول الأول ها؟ ɗin zaure? Hmm? Oh, jan rahoto. Adilat al-kaulul awwal istadallal mani'una. Wa innan mani'una sun gama da hujjojinsu. Su kuma wa innan fa al-ka'iluna manan. استدل القائلون ودفق كثيرا ايضا اي حجة دا مصلحة مرسلة سوكا تي نتايا سنة دا مقران الله فاعتبروا يا أولي الأبصار كو يتدبري هذا ku duba ya هنجن نيسا nesa to kaga hangen a shi ne maslaha ina ce maslaha ka hango ka hango yadda abun nan ka itar da kai idan ka ga haɗari sai ka kauce idan ka ga alheri sai ka matsa ka yi tanadin inda za ka burma ciki ka burma wani na ka kwashe alheri to ga wannan eh, gashi nan dai sai suka ce waje da lalai أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتبار وهو المجاوزة شيني نسألك عند حال لك سكين يزو والاستدلال بكون الشيء ينهج كفة أبو مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة فيدخل في عموم النسي masu musu raddi wa'annan ba su iya ba da raddi a kai ba na biyu mu'az radiyallahu anhu حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إن أرد لك قضاء فبما تحكم إذا هكنت يضمك عندما ذاك هكنت قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبالسنة فبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله tunda abu wannan matsalan ba ta faɗo a zamanin annabi ba ballantana ce ta zo ya warware قال أجتهد رأي لا آلو ainihin zan iyakacin ra'ayi na fahimta na la'alu kaga ai masalaha zan duba wanda ya dace fadaraba rasulullah ala sadari don tabbatar da abin nan shi ne amma ba zan gajiya ba sau da haka nan sai annabi ya yi bugi kirjinsa irin bugun darajantawa faƙala fa'in eh, ko sadaki waƙala alhamdulillahi lalazi wafaƙa rasulu rasulillah kaga kenan isa kaga ta fito filin man yuridillahu bihi khairan kyau fi fidini kan yi annabi na san mai fahimta na san mai kwakwalwa ya zaka ce idan misalin kana da cikakkiyar hadda to babu ilimi kana ƙasa. dole idan ka gama hadda to lokacin za ka ɗaura ban neman ilimi in ku ba haka ba za ka waye gare ka matsalul himari ya hamilu asfara kana kayan ilimi kuma ba ilimi saboda kanan lima ya yarda, rasulullahi a karajahu abu dawud da wattirmizi wasa baka kalamu alaihi ina wurin hujja a ciki wajahul istidlali annan nabiya a karra mu'az radiyallahu anhu ala al-ijtihadi وهو الاستنباط حين قاموا إذا عجب النص الخاص واستنباطه أن سيكون عن طريق مجموع النصوص والقواعد الكلية في الشريعة والمصالح المرسلة تدخل فيها ذلك يا إسحاق ai ga cikin mai yake da suna cikin masadiru imamu malik akwai masalul masalaku akwai mana abinda bangon littafi ma aka yi muku da shi